Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma kama mu alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Hafsat Muhammad Maina daga nan birnin Washington DC muke gabatar da shirin da ya kasance na karshe a yau. Kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan shawarar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yanke na raba sama da naira biliyan ɗari da goma sha biyar da aka kwato daga ajiyar bankin marigayi Abacha ga iyalai dubu ɗari uku a jihohi goma sha ɗaya na Najeriya. Shin a ganin ku wannan zai fi da talakawa daga talauci ko kuma biyan muhimman bukatun da suka tsone musu ido? Kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da yamma. Rashin kungiyar ta'addanci ta alka'ida da ke Mali ya fito ya ɗauki alhakin harin nan da aka kai kan wani ayarin sojan ƙasar Faransa a can Mali a jiya wanda ya wuce da rayukan mutane hudu fararen hula a cewar cibiyar leƙen asiri ta site da mazauninta yake nan Amurka. Ƙungiyar Nusrat al-Islam wal Muslimin wacce aka fi sani da lakabinta na JNIM ta ce ita ce ta kai wannan harin na jiya a garin Gawo a matsayin jan kunne ga shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ana dab da so taron kolin kasashen Afirka a kasar Murtaniya. Harin na jiya dai ya auna sojan Faransa da Mali ne masu sintiri a can Gawo inda kuma ko bayan waɗanda suka hallaka da dama sun ji raunuka jami'ai a kasashen belgium faransa da jamus sun ba da sanarwar cafke wasu mutane shida da aka ce suna kulla makarkashiyar a kai wasu manyan hare-haren bama-bamai a kan wani taron 'yan adawar kasar iran masu gangami a faransa a ƙarshen makon da muka baro wani babban jami'in diplomasiyar iran da ke aiki a vienna na cikin waɗanda aka kama jami'ai sun ce jakadan wanda ba a faɗi sunansa ba a jamus aka kame shi a bisa tuhumar cewa yana ma'amali da uh, wato da wasu mutane biyu ma'auratan juna da ake jin suna da hannu a makarkashiyar a faransa ma an kama mutane uku Ƙungiyar ƙasashen Turai ta EU ta ja kunnen shugaban Amurka Donald Trump da ya kwan da sanin cewa shirinsa na saka harajin kashi ashirin cikin 100 akan motocin da ake kerawa a can Turan zai iya janyo su ma ƙasashen Turan su mai da martani sakawa su mai da martanin sakawa kayan amurka harajin zunzurutun kuɗi kamar dala miliyan 294 a cikin wata doguwar wasiƙa mai shafuna goma da suka aika ma'aikatar ciniki ta amurka a ranar juma'ar da ta gabata ƙasashen turan sun ce ba wata hujjar ƙara haraji akan motocin nasu kuma babban kuskure ne amurka ke neman tafkawa to labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Donald Trump ya sake kare hukumar nan ta ICE da aka baiwa aikin tabbatar ana aiki da dokokin ƙayyade shige da fice wacce kuma 'yan jam'iyyar adawa ta democrats ke kiran cewa a soke ta a cikin ɗaya daga cikin rubuce-rubucen da ya yi kan shafinsa na twitter a ƙarshen makon da aka baro shugaban ya zargi 'yan democrats da cewa sun soma wato suna son a wargaza hukumar ta ice ne kawai don ba sa son a rinka tsare kan iyakokin amurka dubban mutanen amurka sun wani jiya suna ta gudanar da manyan tarukan zanga-zanga a garuruwa da biranen kasar masu yawa don nuna adawa akan matakan da gwamnatin amurka take ɗauka game da sha'anin shige da ficen baƙi, da kuma musamman don neman a haɗa iyalai da aka raba da juna yayin da suke tsallakowa kan iya iyakar amurka da mexico yau litinin aka fara sabon zagayen yi wa jama'a allurar rigakafin cutar shan inna wato polio a kasar afghanistan inda ake cikin damuwar cewa mai yiwuwa ne mayakan 'yan tawaye ka iya hana dubban yara samun allurar a lokacin wannan wato yakuwar ta kwanaki biyu jami'ai sun ce A jami'ai dubu hamsin da biyu masu allurar rigakafi ne za su yi allurar ga yara miliyan shida da dugo hudu waɗanda ke ƙasa da shekaru biyar a larduna 27 daga cikin larduna 34 na ƙasar hukumomin kiwon lafiya afghanistan sun ba da rahoton cewa mutane tara suka kamu da cutar ta shan inna a cikin shekarar nan a ƙasar. To a gaida Hafsat Muhammad Maina da karanto labarai. Kafin mu ba ku dama bayyana ra'ayoyinku kan raba sama da naira biliyan 115 da aka kwato daga ajiyar bankin marigayi a bace da ga iyalai 300 a jihohi 11 na Najeriya. Bari mai shimfiɗa da bayanin da Dr. Lawal Habiba ya haya kwararre kan harkokin tattalin arziki ya yi a hirarsa da wakilinmu a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kure kan wannan batu. Manhajar tattalin arzikin ƙasa ya fi kyau a zuba su a kuma lura da kuɗin ta inda za su amfani talakan talak wanda abubuwa ne musamman da ifi amfani da su lafiya da harkar abinci wanda zai rage talauci na gaba ɗayan ƙasa amma a harkar siyasa yana ɗaya daga cikin alkawarin da shi mai girma shugaban ƙasa yi wanda kuma yana da burin cika shi kuma wannan wata dama ce da ta samu na cewa ya rika waran waɗansu wanda suka yi ƙasa da yawa ana ba su wani tallafi wanda zai rage ragaita su da, da, talaucinsu. To amma uh, uh, dakta wasu suna ganin wannan gwamnatin ta ɗaya daga cikin manufofinta shine yaƙi da rashawa da cin hanci. Watakila wannan yunkurin ne ma ya kai ga samun waɗannan ko dawo da waɗannan kuɗaɗe. Amma wasu suna ganin cewa wannan matakin da aka ɗauka wurin amfani da waɗannan kuɗaɗe biliyoyin dala miliyoyin dala kaman zai ba da wata dama ne ta ma inganta harkokin rashawa da cin hanci a tsakanin musamman jami'an gwamnati. Eh, to ai abin da isa ai ne maganar da na faro maka wato shi tsarin system ɗin ƙasar da zai yiwu a ce dukkan kuɗin nan za a raba dubu biyar biyar ɗin ga wanda suka da, da buƙatar kamar yadda gwamnati ta faɗa to da za ta cimma wani buri nata amma matsalar ba su ƙaddamar da abin wani zubin za ka ga cewa lurarsu da sa hankalinsu a kai ba zai sa izamana cewa mai karas da mai yalo da bai san kowa ba wanda ba shi da ilimin boko shi yake sai da goro ko yake goge takalmi wanda shi zai fi amfana dubu biyar shi za ta fi amfana ka gane to amma misali yanzu babu mamaki ka ji idan aka fara wani ya samu hanyar da zai samu dubu biyar biyar sau goma dubu hamsin kenan ta tafi wajen su shi kadai to saboda aka ka gani wannan ne zai ba da damar su jami'an da za su yi aikin su iya haɗa kai da waɗansu ko su ba waɗansu wanda suka fi so ko su rage a kan kansu wanda wannan zai taɓa niyya da burin da aka yi niyya domin waɗanda aka yi shi su samu ɗin. wani batu da ake magana akan ne wasi gama da ita gwamnati za ta bi ta tabbatar da cewa waɗannan wannan mutumin da zai amfani dubu biyar nan talaka ne kuma talak sannan ya cancanta ba za ka taɓa raba shugabanci da siyasa ba kowane ma irin shugabanci ne ballantana shugabanci na siyasa saboda haka a wannan kaso zai yi wahala izamana 'yan siyasa manya ba su shiga harkar yadda za ta juye izamana yara 'yan siyasa nasu su samu ba saboda kowa zai ƙoƙarin yaransa ko mabiyansa ko waɗanda suke cikin jam'iyyarsa ya yi musu wani harki. Ina mafita linzami ya fi kemini sama Dr. Lawal Habiba ya haya a hirarsu da wakilin Muhammad Ibrahim Kwari akan wannan batu. Na jiyo wata gulma yau maganar ko za ta fashe. Idan na faso ta ai tafiyan ta duk a kashe. Samayin wiya. In ta fito fili mai halin shi za ta ishe. Samayin wiya. Idan ya ji zafi ya gyara hali na Idan ya fusato to mu ma mu dau da mara samalin wiya samalin wiya samalin wiya. Ina mafita linzami ya ke mini samalin wiya samalin wiya samalin wiya. mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula. Da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya. Samalin gwiya, samalin gwiya, samalin gwiya. Ina mafita Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. haka yake lambobin kenan kai tsaye muna tare da wani a jihar plateau wanda yake bisa layi wa ke bisa layi a plateau Yawa mai magana dai Bala Komanda ne daga cikin garin Bukuru jihar Plateau. Bala Komanda daga Bukuru yaya kake gani talakawa za su fi cin moriyar kudaden nan da ake kwatowa ko kuma waɗanda aka riga ka kwato a halin yanzu a daga inda mariga ya ɓoye. To alhamdulillah gaskiya inda dai su talakawa da su mori wannan kuɗi ni ban goyi bayan a ce da a ban goyi bayan ban a ce ko da a raba wannan kuɗi akan dubu biyar biyar ba akwai inda ya kamata a ce talakawa sun samu abin da ya kamata shine akwai asibiti da ya kamata don talakawa suna bukatan asibitoci ingantacce wanda da a samu su malaman kiwon lafiya ingantattu wanda nan talaka gaskiya ni ina goyon bayan a nan talaka zai mori wannan kuɗi saboda muna da bukatun nan wanda ya kamata a ce an taimaka ma talaka amma yau aka ce an ba da wayannan kuɗaɗe to kamar yanzu ne wani ma dubu biyar nan bata ishe shi ba na ranan nan yawa to malam bala mun gode to bari mu je fataskum fataskum wake bisa layi assalamu alaikum sannun ku barkan ku da yamma barka ka dai wake bisa layi ina magana da hakimin aska da sai dai ka nisanci rediyon ka nisanci rediyo don saboda mu samu mu ji juna kuna magana da hakimi tari ke garin Birnin. Yawa to, to hakimi kai ya kace gani rarraba kuɗin nan gida-gida ga yale dubu ɗari uku ko kuma wasu aiki da talakawa gari za su amfana. Eh, wato, Ali dai abin da nake bukata nake kuma godiya da wannan alkawari da aka mana mu talakawa dama shugaban kasa yana daga cikin alkawari da ya mana a cikin wannan kamfen da muka yi kuma muka zaɓe shi sannan wannan kuɗi da za a ba wa talakawa mu gabanin da za a ba su za a wakilta a kan abin Allah ya sa a ba wa masu yin tsoron Allah wato kai dai kana goyon bayan a raba dala naira biyar dubu biyar biyar a wata ko dubu uku uku ne wani aka taimaka yanzu kamar yadda dr muhammad lawan yake magana yake cewa da mai yalo da shi na da waye ta ga wannan haka taimake su to in samu jari da yanzu in ya samu dubu biyar ya samu abin da zai tallafa sana'a zai kare da gyara sana'a. Yawa eh, to mun gode to bari mu nufi jihar Oyo wake Ondo wake bisa layi a Ondo. Assalamu alaikum kina magana da Dahiru dan Katsina daga nan Ondo. To to malam Dahiru bisa ga bayanan da eh, ke fitowa a wannan tsari za a zaɓi iyalai ne dubu ɗari uku a raba musu dubu eh, a kuma jihohi goma sha tara idan haka ne jihohi goma sha tara cikin talatin da shida kana kuma mutane ɗari uku ban san ko a inda kake nan akwai iyalai sun kai eh, dubu ɗari uku ai sai mati to ya kake gani kowa zai ci moriyan shirin inda haka ne to inda haka ne gaskiya sai dai a bara gwamnoni su yi laban nan don su ne suke da talakawa Layin ka ya tsinke to bari mu koma Plato. Plato wake bisa layi. Lawan ne daga Kurbi. Ya wato eh, Malam Lawa eh, daga Kurbi. Daga Kurbi ka nisanci rediyo kana ji yana dawo mana ka nisanci rediyo. Kana tare da mu? Salamu alaikum. Aha to. Ina tare da ku. To, to bismillah ya kake gani ya kamata kasafta wannan kuɗi da zai amfani eh, eh, a galibin talakawa? Abin da ya kamata yi shi ne. Mm. yanzu talaka yana cikin wahala ba kaɗan kaɗan ba. Mm. yanzu kamar mu talakoci da muke tare da ku irin mu da muke dan noma da shauransu ga ta taimaka mana ai eh kamar ta wace hanya a rarraba muku a raba ma waɗanda mai rabo ka samu dubu ɗari biyar biyar ɗin nan ko kuma ya ne kake eh, yawwa an samu wannan dubu biyar biyar ɗin da an yanzu na samu dubu biyar biyar sau goma ai na samu jari. Hmm. to mun gode daga filato kuma bari mu nufi jalingo wake bisa layi a jalingo. kuna magana da Dr. Bala Yaro ne daga Jalin Gofa da jihar Taraba. To, Dr. Bala, a kadara wannan shawara ta tsaya daram cewa za a raba naira dubu biyar biyar din nan. Yaya kake gani za a tabbatar da cewa wannan kuɗi ya isa ga waɗanda ya kamata ba 'yan siyasa su zaɓi waɗanda suke so ko kuma akasarin kuɗi ya ƙare a jihun waɗanda masu ruwa da tsaki ba? gaskiya wannan wannan kudi dubu biyar biyar din nan ba ta amfani talaka da komai ba illa kawai a buɗe wata wata kafa daban wadda in wadda suke zaune wadda ba sa aiki ba sa da aikin yi su samu su samu aikin yi wadda za su amfana aka amma akan wannan dubu biyar biyar din nan amma dubu biyar biyar din nan ka idan aka ce za a kuɗin shafe ne ma yanzu ina nake ma in dai zai wadaci magidanci ne ba a yanzu dubu biyar ba ta da wani abun na a Najeriya yanzu. Wato kai da shawara ka ita ce a wani aikin da zai amfani al'umma baki ɗaya ba rarraba. Wanda zai amfani talaka duddun wani hairan ba. Eh. To madalla to bari mu nufi Kaduna Kaduna wa ke bisa layi. Anti Giras barka da dare. Barka ka dai an wuni lafiya. Suna Alhamdulillah sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa kai ya kake ganin ina shawararka? To gaskiya a tigres in za fa faɗa gaskiya kuma in za a faɗa gwamnati gaskiya wannan tsarin da aka fito da shi na magana dubu biyar biyar din ba zai kai magacin nasara ba shawara ta a nan gurin a nawa shawara ni abu da nake dubawa kin ga yanzu mu idan muka duba nan jihar Kaduna hmm. muna da kamfanonuka da yawa wanda suke akalla sun durkushe kuma akalla saboda mutum miliyoyin mutane suke cin abinci ta wannan guri maimakon a ce wannan a wani a kakkafa irin wa'annan waɗanda suka durkushe nasu a kakkashe su domin a laba wa mutane aikin yi amma wannan dubu biyar din wallahi dubu biyar zan iya zuwa in je ci kaza da ita ko balangu a take ba tare da na nuna damuwa ta ba da haka ni abin eh to Alhaji Musa eh, sai dai lokaci na gaba da mu za ku iya zuwa mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter ku ci gaba da muhawara akan wannan maudu'i yanzu dai ga shirinmu na gaba. To ga na Sokoto da shirinmu na gaba. Labaran wasanni. Juma'a barkanku da zuwa ga shirin labaran wasanni wannan litinin na sashen Hausa na murar Amurka wanda kuma zai share fage daga Najeriya inda yau aka waye gari da sanarwar da ministan wasannin kasar ya bayar wato Solomon Dalo na cewa sun sauke shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya dan amaju fenik a sabili da wani hukunci da kotun kolin najeriya ta yanke kan shari'a da yake yi kan shugabancin nasa sannan kuma shi minista din ya nemi chris giwa mutumin da aka zaba a karkashin wani zaɓe da aka yi wanda hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ba ta amince da shi ba cewa shi chris giwa ya je ya ɗare kan kujerar shugabancin hukumar ta nff ta najeriya a halin yanzu To a cikin sanarwar da suka bada a madadin shi Amju Phoenix din lauyoyinsa da suka hada da Festus kiyamu sun gaya wa jaridar Daily Post cewa wannan hukuncin na ministan da kuma kotun duk ba za su yi aiki ba a kan shi tsohon shugaban da aka cire din. A ce wasu kotuna na kasashen duniya ba sa da tasiri a kan hukuncin da FIFA ta kan yanke ko kuma akan ita kan ta hukumar FIFA din ko kuma rassanta na hukumomin kwallo na kasashen duniya. lauyoyin suka ce kotu ɗaya ce a duniya za ta iya yanke hukuncin da fifa za ta aminta da shi wannan ko ita ce kotun wasanni ta duniya ɗin wacce in ba ita ba duk kotun da ta yanke wani hukunci ba da tasiri. to bari mu je ga gasar cin kofin duniya da ake ci gaba da fafatawa a kasar rasha inda a yanzu saura abu kirisin musan ko suwaye za su yi wasannin kota final musamman biyo bayan wasannin da aka a yau da suka hada da wadda brazil ta yi da mexico inda ta lalasa mexico din da ci biyu da babu to da wannan wasannin da aka yi yanzu hoton ya fara fitowa fili al misali mun san cewa kasashen da za su shiga wasannin kota final din za su hada da faransa wacce za ta kara da kasar uruguay ranar juma'a nan mai zuwa shida ga wata sannan kuma ta brazil kuma ta najeriya ta buga da duk wadda ta yi nasara tsakanin belgium da japan a wasan su na yau idan allah ya kaimu gobe talata kuma akwai wasanni guda biyu da za a yi da za su sa a kammala tsara jadawalin wasannin kota final din wannan kuma ta hada da wasan da za a yi tsakanin sweden da switzerland da kuma wacce za a yi tsakanin england da colombia to yanzu dai mun san ba ƙasa afirka ko guda a cikin gasar nan ta cin kofin duniya bayan da dukkan ƙasashe guda biyar suka yi gida wato su nigeria da tunisia da masar da morocco da kuma senegal wannan an ce shine wasa mafi muni a gurin kasashen afirka a cikin shekarar 36 da suka wuce wanda a karan farko tun shekarar 1982 ba ƙasa afirka guda ɗaya da ta zarce zagaye na biyu na wannan gasa ɗin a wasannin nan na bana da aka yi guda goma sha biyar da kasashen afirka suka shiga ciki an ci su sau goma sun yi kunnen doki sau biyu sannan sau uku kawai suka ci wata kasa ko kuma ni kungiya na kwallon kafa ɗaya daga cikin abubuwan da suka yi mutane zafi shine kasar senegal da aka fitar da ita ba wai don an yi nasara kanta ba sai domin wata doka da hukumar ƙwallon kafa duniya take da ita da take kira dokar tabbatar da adalci wannan abin ya faru ne a lokacin da aka yi wasa tsakanin ita senegal da colombia inda bisa ga dukkan alamu aka ga alama cewa ko da kunnen doki senegal ta yi da ta samu ta wuce zuwa wasa na gaba to amma saboda cin da yeri mina na colombia ya yi wa su 'yan senegal kusan ƙarshen wasan nasu sai ga senegal da japan sun zo sun zama kat da kat a yawan maki a yawan cin kwallaye da dai sauransu to sai aka ce wace ce za a zaɓa sai aka zo aka yi amfani da ita wannan dokar tabbatar da adalci din aka gane cewa ai senegal ta fi samun katuttukan aikata laifuffuka wato waɗannan da ake kira yellow card kenan eh, na jan kunne na gargaɗi na kashedi da ake baiwa a lokacin wasa tafi japan samun irin waɗannan katattaka ɗin domin ita senegal ta samu guda shida ita kuma japan ta samu guda hudu saboda haka aka yi wannan hukunci aka ce a basu wannan hukunci ɗin ita senegal ta fita daga wannan wasa ɗin. To yaya magana su Ronaldo da Messi ne na Portugal da Argentina fitar da kasashen su yana nufin cewa sun gama harkar wasan kwallon kafa ta duniya kenan? Masu hasashe sun yi lissafin cewa shi dai Messi yanzu shekarunsa ta haihuwa 31 ne, Ronaldo kuma ya girme shi da shekaru biyu yana da shekaru 33 saboda haka kafin a sake zagayowa wata gasar cin kofin duniya watakila sun zarce shekarun da za su iya shigarta. ta. bari mu karkare da jinjina ga wani sabon tauraron kwallon kafa na kasa afirka da ya bayyana a cikin wannan gasa din wato yaron nan dan shekaru 20 dan shekaru 19 kai daga da ya bugawa faransa Kylian Mbappe wanda ya zama shine yaro matashi saurayi mafi karancin shekaru na farko da ya sa kwallaye har guda biyu a cikin wasa ɗaya ta gasar cin kofin duniya lokacin da faransa ta buga da argentina inda suka ci su 'yan argentina ɗin da ci hudu da uku shi wannan yaron sau biyu yana saka kwallo a ragar 'yan argentina da haka ya cancanci jinjina jama'a abin ya sauka labaran wasanni yau kenan mun baku lafiya daga washington yanzu kuma ga sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Tattalin arzikin ƙasar Venezuela na fuskantar koma baya yanzu haka ga hauhawar farashin kayayyaki da matsanancin ƙarancin abinci da ruwa da magunguna. Rahotanni sun nuna cewa an kama 'yan siyasa masu adawa da gwamnatin shugaba Nicolas Maduro tare da garkame su an kuma gallaza musu azaba. Fuskantar wannan kuncin ya sa dabban 'yan Venezuela gujewa ƙasarsu. A wata ziyarar aiki zuwa ƙasar Brazil kwanan nan, mataimakin shugaban amurka mike pence ya lura cewa venezuela kasar da a da ta fi arziki a yankin yanzu ta durkushe durkushewar da kasar venezuela ta yi ta haifar da taɓarɓarewar taimakon agajin jin kai abinda ya janyo yaɗuwar danniya da gazawa wajen samar da muhimman abubuwa da kuma yunwa a kasar Koma bayan ya kuma janyo hijirar jama'a mai yawa da ba a taba gani ba a tarihi zuwa wasu kasashen a wannan yankin a cewar Mr. Pence. Don taimakawa wajen shawo kan wannan matsalar, mataimakin shugaban Amurka ya sanar da ba da ƙarin agaji na kusan dala miliyan goma ga mutanen Venezuela da suka tsere wa ƙasarsu. Kai tsaye fiye da dala miliyan ɗaya zai je ga tallafawa ayyukan agaji a Brazil. dan 'yan gudun hijirar venezuela fiye da dubu hamsin ne suka isa arewacin brazil tun daga shekarar 2017 ƙarin na dala miliyan goma da aka sanar ya sa jimlar kudaden da amurka ta bada wajen taimakon agaji ya kai kusan dala miliyan 31 tun daga shekarar 2017 Sabon tallafin kudaden ya hada da ba da gudunmuwa ga hukumar taimakawa 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa don ƙalubalen da Venezuela ke fuskanta. da goyon bayan shirin samar da abincin gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya don taimakawa jama'ar Venezuela da suka isa ƙasar Ecuador kwanan nan. Da kuma sauran ayyukan agaji don 'yan Venezuela da garuruwan da suka karbi su a ƙasashen Colombia, Peru, Ecuador da Brazil. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka a wata rubutacciyar sanarwa ta ba da ƙarin tallafi na dala miliyan goma don taimakawa 'yan venezuela da suka rasa matsugunansu suka koma colombia don gujewa rikicin ma'aikatar harkokin wajen ta amurka ta yaba da taimakon da kasashe a fadin yankin suka yi na daukan nauyin 'yan venezuela da ke tserewa rikicin kasarsu ta kuma yi kira ga masu bada da gudunmuwa da su kara akan abin da suke badawa don taimakawa kasar magance matsalar koma bayan taimakon agaji da take fuskanta. ma'aikatar ta kuma yi kira ga kasashe a kan su ƙara ba da taimako don ganin an farfado da demokaradiyyar venezuela mataimakin shugaban amurka ya lura cewa muddin shugaba maduro ya ci gaba da daƙile demokaradiyya da tauye haƙoƙin jama'arsa to ƙasar venezuela za ta ci gaba da durƙushewa amurka ba za ta yi shiru ba a yayin da venezuela ke ci gaba da taɓarɓarewa a cewar pence venezuela ta cancanci abu mai kyau haka kuma al'ummar venezuela sun cancanci su sake kwato 'yancinsu wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka wanda maryam dauda ta fasara ta kuma karanto kafin mu karkare ga takaitattun labarai a takaice Grace reshen kungiyar ta'addanci ta alka'ida da ke Mali ya fito ya ɗauki alhakin harin nan da aka kai kan wani ayarin sojan ƙasar Faransa a can Mali a jiya wanda ya wuce da rayukan mutane hudu fararen hula a cewar cibiyar leƙen asiri ta site da mazauninta yake nan Amurka. jami'ai a kasashen belgium faransa da jamus sun ba da sanarwar cafke wasu mutane shida da ake ce suna kulla makarkashiyar kai wasu manyan hare-haren bama-bamai a kan wani taron 'yan adawar kasar iran masu gangami a faransa a ƙarshen makon da muka baro Ƙungiyar ƙasashen Turai ta EU ta ja kunnen shugaban Amurka Donald Trump da ya kwanda sanin cewa shirinsa na saka haraji kashi ashirin cikin 100 akan motoci da ake kerawa a can Turan zai iya janyo su ma ƙasashen Turan su mai da martanin sakawa kayan Amurka harajin zunzurutun kuɗi kamar dala miliyan dubu biyu da da casa'in 294 a cikin wata doguwar wasiƙa mai shafuka goma da suka aika wa ma'aikatar ciniki ta Amurka a ranar Juma'ar da ta gabata. gabata kasashen turan sun ce ba wata hujjar kara haraji akan motocin nasu kuma babban kuskure ne amurka ke neman tafkawa to a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya a yau sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa da rahotanni har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da Malama Juli da ma injiniyan mu alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wani lafiya da alheri.